أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين باهتا يوم مسلمين السلام عليكم wannan maliki na asabar ya yi daidai da yau goma ga watan biyu watan almuharram watan safar na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka ko shi Madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da sha biyar da watan ɗaya na baturi da shekaran haihuwa na ta shekara dubu biyu da sha ɗaya muna cikin darasin wannan littafi na aƙida ƙasafin jana al-mustata sharhi na aƙidatul mujaddid Muhammadu da Abdul Wahhab a wannan masallaci ne bakin kuma babbar tashar Maradi wanda yake darasin na yau shine darasi na tara insha Allah mai sharhi ya ci gaba da cewa wal jama'ati ar rasikhuna fil ilmi su ahlu sunna wal jama'a wanda suke tabbatattu cikin ilimi aka su tayi rasuki a ilimi la yufawwiduna fil ma'ani wa inna ma yufawwiduna fi ma arsabil kayfiyya su ba su tafawi na ma'ana wato sufa daga cikin sufofin Allah a'a suna fassara ma'anar sufa irin yadda magabata na gari suka fassara ta yadda suke tafawi da suke bai da ilimi ga Allah wajen sanin kaifiyar yadda sufa take ai ta zatin lahi wajen sanin kaka zatin Allah yake ta wannan Allah aka bar mu sani wa ta asma'i da kaifiyar sunayen shi Wasu Fati da sifofin shi wannan shi aka bar mu sani amma ma'anar sunan ya an ce same to an san mai ji kenan ya an ce basir an san mai gani kenan ya an ce qadir an san mai iko kenan ko wannan ba su tafawidi gehen shi suna yi tafawidi wajen kai biya, tabbas an san in an ce same Allah mai ji ne kuma an tabbatar da jin ba irin na mutane bane to kaka yake to ba san yadda yake ba yufawiduna ilma dalika ila Allah azza shani suna maida wato ilimin wannan kaifiya zuwa ga Allah walakinnahu la yufawwidu la yufawwiduna fil ma'ani sai dai su ba ba su tafawidi ba su fawwala wato fasaran ma'anar sufa zuwa ga Allah a'a wannan fasara shi bai ne magabata sun fasara manzo Allah ya fasara sallallahu alaihi wa sallam bal yata'allamuna ma dallat alaihi al-asma'u al-husna was sifatu al-ula min suna neman sanin abinda sunayen Allah ke nuni na ma'ana da abinda sifofin shi ke nuni na ma'ana wa fi qawlihi a cikin wadar shi ta'ala da yake wa huwa sami'ul basir shi mai ji ne mai gani ina ganin sai rage radiyar nan nawa saboda kan rigima ta yawa wajen kasuwancin su yin kyawu idan na san yayi kyawu na na wa'an garke su su Faɗar shi ta'ala da yake wa huwa sami'ul basir, shi mai ji ne mai gani, wannan dalilin ala isbati ismillahi as-sami wa ismihi al-basir. Wannan yana nuni bisa ga tabbatuwar sunan Allah, tabbata sunan Allah as-sami da sunan shi al-basir, sunan shi na cewa shi ne ji ne, sunan shi na cewa shi ne gani ne, wa huma min sifati zati kuma tana daga cikin sufufin zatin shi subhanahu wa ahlus sunnati su ahlus sunna la yufawwiduna fil ma'ani malam na kara maimaita ba su tafawidi ba su mai da al'amarin ma'anar suna ko ma'anar sufa zuwa ga Allah sai Allah kaɗai ya sani a'a wannan suna fassara shi ne da fassarar magabata su wa inna ma yufawiduna fil kayfiyya suna tafawidi ne suna mai da ma'anar sani wajen kaifiyar yadda abin yake a ce kaka sunan yake ko kaka sufar ta Allah take ko kaka zatin Allah yake wannan suna mai da shi zuwa ga yaya ne Allah ya daidaita kan al'arshi wannan suna bai da shi zuwa ga ga Allah amma daidaituwa dai an san kuma ya ambata ta kuma za Allah ya fassara, ya fasara nuna cewa Allah ya daidaita akan al'arshi amma kaifi bai daidaita to wannan za ka mai da shi zuwa ga Allah wa qada dalla al-ismani al-karimani ala isbat sam'i wal basari lillahi ala al-wajhi al-la'iqi bi azmati Allah wa jalalihi yana wannan sunaye guda biyu da sami da basir wato suna nuni hakika sun yi nuni bisa ga tabbatar da sufofi guda biyu ga Allah sufa ji sufa gani sun tabbata ga Allah Allah wajen la'iki ta ga fuskar da ta dace bi azmatin lahi ta ga fuskar da ta dace bi girman Allah wajen jalalihi da daukar shi bidon tashbihin wala ta'tilin wala tahrifin wala tawil ba tare da kamanta Allah da halittar shi ba ba tare da kore sifar ba ba tare da canza mata ma'ana ba wala tawilin ba tare da mugun tawili ba wa tafsirin ma'ani shi fassara ma'anonin sifofin Allah huwa tariq wa sahih shi ne hanya ingantatta wa huwa tawil ay tawil sarfi shi ne fassara ta magabata fassara da Imam Malik kai Imam Shafi Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal da sauran magabata shi ne abin da sahabbai suka rayu akai Abin da suka kira to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ma'ana tafsirin nususil asma'i was sifat fassara nassoshin da suka zo da sunayen Allah ko sifofin Allah duk inda wata sifa ta zo ta Allah ko wata suna zo na Allah fassara ma'anar shi wannan an ciro shi ga magabata wannan ba za a tafawi da bidiyon shi sai dai yan bid'a ke tafawi su ke cewa ba mu san wato wannan ma'ana ba mun bai da sanin ta ga Allah a'a duk ma'anar suna ko ma'anar sufa an kira tun fasar ta ga magabata ma'ana kaifiya ita ke mai dawa ga Allah ba wanda ya sani sai Allah wannan walaita min tawili al-mazmumi bai zan daga cikin tawili abin zargi da irin wanda yan bid'a ke yi allazi salakahu ala tafawidi haka ya kamata nan mu sai ce salakahu ala tafawid kun gane ko yana ganin ala tafawid ya hidace Allah ba tawili abin zargi ba ba fassara abin zargi ba wadda ma'abuta tafawidi suka shiga an yadda allazina idza ataw ala nususis sifat min alqur'ani was sunnati wa'anda idan suka zo akan wani nasi daga cikin nasoshin da suka zo da sifofin Allah a cikin alkur'ani mai girma ko a cikin hadisi da sun zo ga wata sufa ko magana hannu ne ko magana nune ne to sai su mai da sanin shi ga Allah qalu nufawwidu ma'aniha ila Allah sai su wannan muna mai da ma'anar shi zuwa ga Allah wala ni naqulu shay'an ba za mu ce komai ba anan wa yazunnuna mala yace zato suke yi bi annahum iqtaru li anfusihim tariqa salamati zato suke sun zaɓa ma kansu hanyar tsira suna zaton sun zaɓa ma kansu hanya ta tsira walaysa al-amr kadhalika al'amarin bai zan kamar haka ba ina bal at-tafawidu min sharri aqwali ahli al-bid'ah fi tafawidu maida ma'ana ta sufa zuwa ga Allah da take fassara ta yadda take wanda yana daga cikin mani sharrin maganganu na yan bid'a min sharri aqwali ahli bid'ah yana daga cikin mani sharrin maganganun yan bid'a kuna jin wannan ko ga ma'ana yadda take a ce asami kake cewa Allah mai gini ne a ce albasir kake cewa Allah mai gani ne daga ce mun mai da sanin wannan ga Allah to wannan yana daga cikin mani sharrin maganganun yan bid'a da shi da ire shi wal qawlu fil ma'ani yin magana wajen ma'anar sunan Allah ko sifar Allah liman ya qadiru ala bayani zalika ga duk wanda ke da iko na ilimin yin bayani akan haka huwa tariqus salafi wa manhaju wanda ita ce hanyar salaf magabata tun sahabbai da tabi'ai da sai imam malik shine hanyar su kuma shine manhajinsu. su kenan in dai har ma'anar kasanta, to kawai ka bayyana ta ita a hanyar magabata in baka ba santa ba kuma kai bincike ka santa dan ka bayyana ta wannan shine manhajin magabata mala yake wa fi qaulillahi azza wa jal a cikin wada Allah azza wa jal wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan dukkan komi al-ma'ida min al-aya daga suratul ma'ida daga aya ta 120 daidai yace ma'ana isbat sifatul qudratillahi wannan yana dauke da ma'ana ta tabbatar da siffar kudura ga Allah tabaraka wa ta'ala sufa ta iko ga Allah Allah na da iko daga ce Allah na da kudura na da iko wasmuhu al-qadir shi kuma sunan Allah al-qadir dalla ala sifati al qudrati allati hiya sifati kamal wannan yana nuni bisa ga sufa kudura ga Allah wanda ita kuma wannan sufa ta kudura tana ita ce sufa ta kamala idan aka ce Allah bai da kudura har bai samu kamala ba ke bai da iko bai samu kamala ba na, wannan wannan abin ya tsalle wato kenan wa qudratu wa qudratu su kudurori na abubuwan halitta kudurarta ko kudurata ko kudurar ne wannan dukkan su sun bambanta na Allah saboda kudura abin halitta mahadudatun masbuqatun bid-da'at wal adam wa yaqra 'alayha al-aqab wa ya'ti alaiha al-fana'u kenan kudurori na mutane ko na dabbobi ko na duk wani abin halitta su abin iyakancewa ne suna da iyakancewa kuma wa'anda da wato babu su ne daga baya suka same su dan sai an hage ka sai ka girma sannan ka samu kudura da babu ta abin iyakancewa ce kuma masarukatun bidda'atu ta yi zama cikin rauni tunda sai da kake da karami tana da wani abu da kudura irin ta yara amma tana da rauni wal adami kuma ta yi zama babu kai kanka babu kai bane kudurar taka wa yaqra alaiha al aqab kuma halaka ma na iya tarda ta a wayi gari ba ka da kudurar komi wa yati alaiha al fana a wayi gari ma kudurar ta kurce sare har kai babu kai wallahu azza wa jalla sahibul kamal al mutlaq shi ka Allah azza wa jalla ma abucin kamala ne wato wanda ke sake ba kaidi shine al-awwal allazi laysa li awwaliyatihi bidayatu shine farko wanda farkon shi bai da mafara wal akhir shine karshe komi sai ya kare ya bar shi allazi laysa li ukhriyatihi nihaya wanda karshen shi ba ta da iyaka ba ta da karewa wal zahir shine mai rinjaye shine akan komai wal batin shine al batin wa huwa bi kulli shay'in alim kuma bisa ga dukkan komi shi masani wannan cewa al batin ai annahu ta'ala batilun bi batilun bi haqiqati zati shi batil ne ga haƙiƙanin zatin an jami'i makalukati dukkan halittun shi ba su ganin shi da idanunsu ganin su bai ganin Allah kun gane ko la tudrikuhu al-absar wa yudriku al-absar ganne ba su riska Allah kenan Allah ya ma'anar shi nan kenan la tahitu bihi al ganin mutane ba za su iyakanci Allah da gani ba gobe kiyama mumune za su ga Allah amma ganin nasa ba zai kewaye Allah da gani ba mun gane ko amma za su ganshi kamar yadda hadisi ya tabbata kamar yadda wannan suna albatin kamar yadda kenan annahu alam ma batana kamar yadda Allah na sanin duk abin da ya koyu ya ɗauki sunan albatin ke ta hanyar haka kuma yadda shi ya koyi ga shi ya ɗauki sunan albatin yana daga cikin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay'un wa antal akhir falaysa ba'daka shay'un wa antal zahir falaysa fawqaka shay'un wa antal batin fi mahall shahid falaysa dunaka shay'un ikda an ikda an nadaina wa adana min al faqr ya Allah kai ne warku babu wani babu wani abu gabaninka kai ne karshe babu wani abu bayanka kai ne mai rinjaye kai ne saman komi babu wani abu saman ka kai ne batin babu wani abu wato da ke bayan ka kai ne babu wani abu ke sha makance kama na ke sha makance Allah da ya gan shi ko ya san shi ita da annabai na ka biya mu bashi babu yana mana da fakari ka wadata mu daga talauci to cikin adda ya sifanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah da siya al-batin ne kuma farkon suratul hadidi Allah ya sifanta kan shi da siya al-batin ne kun gane ko ai wannan sananne ne wurin mu ko bala ya ci gaba mai sharhi yace fal ishtiraku bayna sifatil makhluqina wa sifatil khaliq tabaraka wa ta'ala innama huwa fil lafz kusan tarayya tsakanin sufofin halittu da sufofin Allah wajen lafazin suna tarayya ce abinda suke kawai cikin lafazi ne a ce maka kai sami'u ne a ce ma Allah sami'u wajen lafazi ne tarayyar take amma wajen ma'ana akwai bambanci jin ku ba ɗaya bane a ce ma Allah basiru a ce maka basiru shi mai gani ne kai mai gani ne ga lafazi ne ma'ana ta yi tarewa amma a wajen ma'ana ba ɗaya bane saboda wato ganin Allah da naka ba ɗaya bane jin Allah da naka ba ɗaya bane shi kadiru ne kai kadiru ne to ikon ba ɗaya bane kun gane ko ko mi za a samu tarewa tsakanin su fa Allah ta halittu to ta sha bambam a ma'ana a aikatance amma a lafazin suna za su zo ɗaya shi ne malam ke son ya karanta da dan ka dan bid'a ya kari ka tarfe za ta Ya ce wa ammal haqa'iq amma haƙiƙanin yanda abin yake asma'ullahi wa sifatuhu sunayen Allah da sifofi na taliku bi azmati wa jalali sun dace da girman Allah da ɗaukaka shi wa asma'ul makhluqina su kuma sunaye na abubuwan halitta mutane ko dabbobi ko abin da ya kama da haka wasu fatuhum da sufufinsu taliku bi ahwalihim ita kuma ta dace da irin halayensu wal amru kama qala Allah kamar da Allah ne yake laysa ka mislihi shay'un babu wani abu da zai yi kama da shi wa huwa as shi mai ji ne kuma mai gani yana yana da ji yana da gani amma laysa ka mislihi shay'un da sauran abubuwa ba za su zan kamar shi ba sai dai ai tariyar suna suratul shura wato suratul shura aya ta sha ɗaya kenan a sun a suna na sufa a lafazi na suna ko a lafazi na sufa za su zo da lafazi a waɗe su iri amma a aikatance a kaifiya ya bambanta tsakanin sifa Allah ko sunan Allah da na halitta Izan. kenan shi suna na Allah al to ali shi alimi ne bi kulli shai. masani ne game da dukkan komi amma kai ba masani bane bisa ga dukkan komi kaga tunan kun ba tufa ta mai ji mai mai gani ko mai ji yana jin komi babu wani abin da bai ji kai ko ba haka nan bane ko yana ganin komi babu wani abin da bai gani amma kai ba haka nan bane in iko ne kadir ko kudura yana da kudura akan komi wanda kai kun ba haka nan bane in kyawo ne tufar jamal annabi ya sifanta shi da jamal yana da dukkan kamala ta kyawu kai ko ba haka nan bane ta an ce mutum mai kyawu ne wani sai ya ga fuska ne yake da kyawu in ka dibi kawun shi ba shi da kyau ko ba haka nan ba ko in ka dibi wata zai saba ta shi ga ba ta yi ba mun gane akan haka ke saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ko da sunan shi ko su fashi sun zan kai da su ba halitta ko sunan halitta to ga hakika ba dai suke ba wala yake idan fattafawit fi tafawid mai da fassara ka ce Allah ya sani bisa ga abin da magabata sun fassara shi na gari inda ma huwa fil kaifiya. wannan sai cikin kaifiyyar yadda zai yi a ka zatin Allah yake shi dai zatin mutum za a ganin shi tsaye da ƙawahu can gangan ko da kai sama ko har da hula ko har da riga ko har da kaza da haka za ka ci mutum go to shi Allah ba haka zaka kaifiya kenan shi ba zaka kwanta shi haka abubuwan da ya faɗi nisbar shi su kadai zaka faɗi abubuwan da annabi ya faɗi nisbar shi su kadai zaka faɗi amma kaifiya wannan Allah ya sani kun gane ko kenan tafawi inna ma huwa fil kaifiya fala ya'lamu kaifiyata ذات wa وأسمائه illa إلا Babu wanda ya san كيفية zatin Allah ko sunayen Allah ko سبوبين shi sai dai shi azza sha'ani wa amal ma'ani amma ma'anonin su fa innaha wadihatun li ahlil ilmi wannan bayyana take wurin ma'abuta ilimi hada min nahiyatin wannan ta wata fuska kenan wa min nahiyatin ukhra wata daban kuma anna masdara hada babi lalle mafallan wannan babu inda ake samo shi tabbaci a hakika ba kwankwanto inna ma huwa alkitabu wa sunna inda ake samo shi ne cikin littafin Allah cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam inda ta ma sabata duk abin da ya tabbata min asma'illahi wa sifatihi az-zatiyyati wal fi'liyyati fi kitabillahi azza wa jalla wa sahihi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-maqbul duk abin da ya tabbata na sunayen Allah ko sifofin shi na zatin shi ko sifofin shi na aikin shi ya zo cikin littafin Allah azza wa jalla ko ya zo cikin ingantaccen sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-maqbul to wannan sufa ko suna wato ko aiki to wannan sofa ka suna ko ta aiki karɓaɓɓa ce wurin ahlus sunna wal jama'a muna jin wannan ko sofa aiki daga gaske akwai cewa a rabbuka wal malaku saffan saffa ka zai zo gobe kiyama da mala'iku sahu sahu to zuwan nan na Allah sufa ce ta aiki gane ko mun yarda Allah zai zo to kai fiye ya zai zo to wannan shi ya sani amma mun tabbatar mai sufa shi ta aikin shi Allah na saukowa kashin dare na ƙarshe ko kashin dare na farko ko kashin dare na ɗaya cikin uku ko kaza ko kaza mun yarda Allah na sabkowa a wannan lokaci duk da annabi ya faɗi amma kaka kai kike sabkowar take irin yadda kake sabkowa daga masa gadan gane ko daga masa raƙuman ka ko daga masa mota ko daga masa jirgi a a bai bayyana ba kuma annabi bai bayyana ba kai fiye wannan ba mu san ta amma ya bada labarin zuwan shi mun yi imani da zuwan shi kun fahimci abin yadda yake wannan ita ce hanyar magabata ya ce wannan duk abin da ya zo a cikin littafin Allah ko sunna annabi ya tabbata sufa Allah ta zatin shi ko ta aikin shi wannan ya zan karɓi bali an na tawfiqiya dan ta zan tawfiqiya ce an karɓo ta ne daga annabin rahama wala majala lil ijtihad wal aqisa fiha ba wata hanya ta buga kofar ijtihadi ko kiyasi fiha cikin irin wannan wato tabbatar da sufa ta Allah ko ta zatin shi ko ta aikin shi babu hanya bi halin min al ta kowane hali daga cikin halaye babu wata dama nan ba ka ijtihadi ka kirkiro sufa ga Allah ba ka ijtihadi ka kirkiro mai sufa aiki ko sufa zatin shi sai abin da yazo a littafin Allah ko sunan manzo ingantatta malai yace to ku sani wannan baban wa kada khalafa fi hadha al-babi hakika sun saba a wannan baba wani babi babu isbati asma'illahi wa sifatihi babe na tabbatar da sunayen Allah da sufofin shi da Allah to wannan baban sun saba suwa a wa’ifin min awaqifil ibtidai wasu jama'a daga cikin tari na jama'o'i yan bid'a wasu mutane daga cikin tawagogi na yan bid'a sun saba a anan a ahwa'i yan biyar san zuciya allazina tarakul ilima a shari’iyya, wa'anda suka bar ilimi na shari'a allazi fihi al-bayan shafi al-kafi wanda cikin shi ke da bayani mai warkarwa mai gamsarwa mai kisuwa wa amadu ila uqulihim suka koma suna dogaro zuwa ga hankulan su as-saqimati hankulan da ke tare da rishin lahiya bi ya'rafu rabbahum bi dhati wai ta hanyar hankalin su za su sanin ubangiji da zatin shi wa asma'ihi wa sifatihi da hankulan su za su auna ma Allah zati su auna mai suna su auna mai sifofi da dalilin haka fa waqa'u fil aqda'i ash-shari'a sai suka faɗa cikin kurakurai mahiya muni wa shar hadhihi al-firaq mai shahara wa anga dan bid'a din wa'anga anga wa'anga jama'a dan bid'a wa kadaruha mahiya hadarin su wa sharruha mahiya sharrin su al-jahamiyya da cikin su mahiya sharri akwai jahamiyya su jahamiyya su ne wa'anda suke mabiya mazhaban jaham bin safwan mabiya mazhabar Jahma dan Safwan wanda yake ya riko mazhabar shi daga Al-Ja'ad ibn Dirham to duk mabiyan shi sai ake ce musu Jami'a mun gane wannan ko to wanda suna cikin miyagun yan bid'a suna cikin mahiya sharrin su suna cikin mahiya hadarin su sai ka ko sai ka kauce mu irin hanyar su wajen wato magana sufofin Allah na aikin shi ko sufofin shi na zafin shi Wasu sufofin shi ko sunayen shi su jami'a tarkatan min firqat jama'a ce daga cikin jama'a da ke kore sufofin Allah Gulatuhu, akwai wa'anda ɗan ƙetar iyaka ne cikin cikin jami'a da. su nafau anallahi asma'uhu wa sifatihi sun kore ma Allah sunaye da sufofi kaf sun bar shi kiran shi wa asbatu lahu zatan mujarradatan anil asma'i wa sifati sun tabbatar mai zati sun yarda akwai zatin shi amma mujarratan guntun shi yake anil asma'i ba sunaye wa sifati ba sifofi kun ji ko fashabbahu Allah bil adam yana sun sufanta Allah da cewa babu shi dan da ba suna ba sifa to sun kore shi duka wa sabab zalika duk abin da ya jawo haka kama aslaf mana yace kamar yadda na gabatar baya annahum ma raja'u ila alkitabi wa sunnati su basu koma zuwa ga littafin Allah <clears throat> basu koma zuwa ga littafin Allah ba da sunnan manzo ba masdar hadal babi wanda yake ta hanyar su ne ake ciro bayanan wanga babi al'azimi mai girma khususan balle ma wa masdar ulumi shar'iyya umuman balle ma shi littafin Allah da sunnan manzo su ne mafallata ilmomi na shari'a baki daya ba ma wannan baban kadai ba wa zannu sai suka yi zaton cewa bi annahum nazahu rabbahum amma shabihatil makhluqat sai suka yi zaton ta hanyar haka sun tsarkake ubangijinsu sun tsarkake Allah daga yin kama da halittu dan in sun sufanta shi da sufar ji ai mutane ma suna ji dabbobi ma suna ji sun kamanta shi da halittu in suka sufantar da Allah bai gani ne dabbobi ma suna gani mutane ma na gani sun kamanta shi da su ba halattu haka su bar shi ba shi ba shi gani kun gane ko fa shabbahu awwalan kenan ta farko sun kamanta Allah da halittu thumma aqalu thaniyan ta hanya haka karo na biyu sai suka kore halittun suka bar wuntu suka suka kore sufofin suka bar wuntu ba fa. bayan sun kamanta to ai da ji da gani da ƙarfi da iko da irada da wa'anga duka halittu na da su to tunda haka ne mu kore su daga Allah kaf kun gane ko kenan sai da suka ta shi da halattu kana sai daga to shi ne to a su sabobin kaf to sai a kore kaf aka bar Allah haka alhali Allah cikin littafin shi ga bayanin da yake kuma ga yadda annabi ya fassara masa sahabbai ga yadda suka rayu kenan yau in kana son tira sai ka koma ga abin da annabi ya rayu akai shi da sahabbai shine amfanin karanta irin wannan littafin kenan kowane babu a cikin musulunci akwai fa'ida da zai baka akwai baban da in ma ba karanta shi musulunci ka ba ingantacce ba wannan baban duk musulmin da Allah ya ba ikon ya san shi ya ki sanin shi to addinin shi ba karɓar karɓaɓɓe ne wurin Allah mu san da wannan ko har ka san shi kuma ka ki aiki da shi to addinin ka ba karɓar karɓaɓɓe ne wurin Allah ta'ifa ta biyu daga cikin mahiya hadarin yan bid'a mahiya sharrin su shine talihim al-mu'tazila mu'tazilawa na biye su mu'tazila wato su ne jikinsu aka samu masu kore kaddara mun karanta baya da kore wasu bobi na Allah farko wanda ya fara wannan magana Amr da Ubaid wa Wasil bin Ada wato sun kaurace ma majalisar asar da basari. Iya sa aka ce musu mu'tazila saboda itizali da suka yi Abba ce da suka yi daga majalisar Hassan da basari. ta sun kirkiro kidu marasa kyawu mu'tazilawa suna biyar jami'a allazina qalu bi nafi sifat wanda suka a kan kore sifofin Allah wa qalu bi khalqil qur'anil karim suka tafi da bada fatawa cewa alqur'ani halitta ne yadda mutane suke halitta yadda sauran halittu suke halitta shi ma alqur'ani halitta ne alhali mazhaban ahlus sunna wal jama'a alqur'ani sifofin Allah ne sifar Allah ba halitta bace alqur'ani magana Allah ce magana Allah sifar Allah ce Allah ba za su zama halitta dan haka ya halatta a rantsi da Alkur'ani mai girma dan shi sifa ce ta Allah ba halitta bane inda halitta ne ba halitta a rantsi kun gane ko balkali a a su cewa suka yi ma sun sai akan cewa bi anna kalamallahi kulluhu makhluq kace magana Allah dukkan ta halitta ne istinadan ila quli da dalilin dogaransu su zuwa ga hankulansu abinda hankalinsu ya gamsar da su da shi shi suke ɗauka shi a hujja a addini alhalin inda da hankali da dogaro ba a aiko annaba sai a bar kowace bangaren duniya tsara su addini da abin da ya daidai da hankulansu da suka yi dogaro zuwa ga su almarida wanda ke cike da rashin lahiya wa ila qawalihi wa ila qawalil falasifa suka suna dogaro da maganganu na yan falsafa na masu filozofi na lokacin su addalina wanda yake batacci ne wa taraku ilmin shari'ati suka bar ilimin shari'a allazi huwa masdar kulli khairin wanda yake ta hanyar shi ne ake samun kowane alheri wa huda kuma ta hanyar shi ake samun shari'a anzalahu Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi Allah ya saukar da shi tabaraka wa ta'ala ala abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ga bawan shi manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi inzira man kana hayyan wa hikkal qawlu ala kafirina dan yayi gargadi da duk wanda ya kasance yana da rayayyar zuciya wanda za ta karɓar wahayi Allah wa yadhka alqawlu in yaso azaba da tabbata kalmar azaba ta tabbata alal kafirina bisa ga kafiran da suka kangare suka kiya wal mu'tazila su mu'tazilawa salaku masalakan akar ihi makar wa jahal sun ma kama wata hanya daban wadda cikinta akwai makinci akwai jahilci gaira masarkil jahamiyyata al-mu'attala banda ma hanyar jahamiyya da ke kore sufofin Allah su sun kama wata hanyar daban wace iri ce fa asbatu lillahi al asma sun tabbatar ma Allah sunaye amma wa nafau anhu jami'a sifati sai suka kore dukkan sauran sifofi sunaye sun tabbatar amma duk abin da ke sufa sun kore wa asbatu asma'an mujarradatan min al ma'ani suka tabbatar da sunaye ga Allah amma ba tare da ma'ana ba ba tare da ma'ana ba fa inda ma yusammuna Allah lokacin da suka ambaci Allah da cewa sami'an ko basiran قالوا ستتي سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم كنا جيكو kada aka ce sami'a ai qur'ani ya ce haka ko sai ce to sami in ne mai ji ne amma ba da ji ba dan an ce basir sai ce basir ne mai gani ne amma ba da ba da gani ba suka ce wannan hauka ne an kore Allah duka an kore mai jin da har yanzu dai jin da an kore an kore ganin kan zai ce in bila sam'in mai ji ne ba da ji ba wa basirin bila basar mai gani ne ba da gani ba wa alimin bala ilimin masani ne ba da ilimi ba masani ne ba da sani ba kuna ji ko ai sami'un wa basirin bi zati shi wai mai ji ne mai gani ne amma da zatin shi ba da gani ba ba da ji ba kun gane shi kenan kenan kamar sun mai da Allah sallallahu wani abin da ba ya da ji bai da gani in ya kai ka haka tunda ne kai su sun da Allah haka ba tare da sun kira su daga gare shi ba tare da sun kira su ga manzon shi ba ba tare da fasara daga magabata ba wa alimin ba za ta yi wa kadirin ba za ta wa halin magar da duk abin da ya kamata haka su haka suka tsaya kai a ce kawai masani ne da yi shi mai iko ne da yi shi kuma ba da iko ba mai iko ba da iko masani ba da sani ba ba wannan hauka ne wa hada kalamun batil malai yace wannan magana ce ba ta tsariya ta wuri. da annahu laysa min tafsir salafi dan wannan ba fasara ce ta magabata na gari ba ahlul ilmi shar'i ba ilimin shari'a wa inna ma sati min takharrisati hadhihi ta'ifa wannan daga wato kirkire kirkire kirdado na wannan ta'ifa ne allati dallat ya babu wanda suka bace a wannan babu kirdadan ne wa gairi sun bace ma wani baban daban da wannan kama da ladil jahamiyatu kama yadda jahamiyya ta bace su ma suka bace sannan kuma ka sani akwai wasu tawagogin na yan bid'a a fatattun daban Allah da kaji wani da ko to na ka ha yawa mala ban da wa'ancan tawagogin na yan bid'a jami'a da mu'tazila da darasan da suka yi wato tawagogin yan bid'a suna da yawan gaske duk wasu ne ke yin rasa, wasu ne ke yin rasa, ana kai ana kai cikin mabiya wani imam sai sai wasu bangare su kirkiro ta su akida ana ta ana ta su ma sai su bangare su kirkiro ta su akida kamar da kaga duniyar ga yanzu a mazaban ahlus sunna war jama'a kalkaso da suke duniya wa sanya kasa tariqa Tijaniya dillar santa baki ɗayan shi daga cikin aqida ahlus sunna war jama'a suka yi to su ma bangaren yan shi'a kalkaso su sun kalkaso adadi mai yawa dukkan su suna danganta kansu ga shi'a haka ne abin yake tsaye haka ne abin yake kowane in yadda sai ya kalkasu kowane in yadda sai ya kalkasu haka abin yake to saboda haka shi yasa annabi ya da labari sallallahu alaihi wasallam kuma ya gode mahici yawa da matsalar da musulmi za su samu karshen duniya kuma yawa da mahici yace za a gurbace za a kalkasu haka rasa ina gaskiya take za ka uku, kowane na nuna shi ke bisan gaskiya yace 73 72 duk yan wutan sai kashi ɗaya. a dan aljanna aka ce su ne kashi ɗaya nan sai su ban sun ce su ne wanda suka tsaya ka abin na rayu a kai ni da sahabbai na wannan shine ma'auni ko diyar da duniya ta gurɓace wannan shi an ma'aunin da annabi aji sallallahu alaihi wasallam in dai za ka yi addini dan ka ci riba gobe kiyama ba son zuciya za ka riba to ya baka ma'auni ya rage naka in ka yi aiki da shi jirgin kwale-kwale ne wanda za ka hau ka ce da rufe in ba ka yi aiki da shi ba ka hau jirgin da zai nutse da kai to shine malam yace summa hunaka tawaiful ukra sannan akwai wasu tawgudin yan bid'a fasassi kal asha'ira kama asha'ira su asha'ira wannan lafazi asha'ira an danganta su ne ana ce musu asha'ira ana ce musu ash'ariya danganta zuwa ga shugaban sinada wanda ya fara buga hanyar wanda ya tuba daga baya ya yi littattafai da ya tuba ya bar wata mugunyar akida ta kore sufofin Allah shine Abul Hasan al-Ash'ari shi yana daga cikin nasaba Abu Musa al-Ash'ari kun gane ko to sai an ce an mishi abul hasan ta danganta shi ga nasabar su ta ce al-ash'ari kun gane ko to abu musa al-ash'ari sahaban nan sun alaihi to wanga mutum yana dangane da shi an ce cikin wato nasabar shi to shi ya buga wannan hanya ta aqida ida ta kore sabobin Allah sai ya tuba da ya tuba ya rubuta littafi na tabbatar ma Allah sabobi ne ya zo a cikin babban masallacin garin su ya tara mutane yayi bayani yace wannan aqida ya barka ya hidda rigar da ke gazifin shi ya aje kawai yake kun ga yadda na hidda rigar da na ya ce haka na tuɗe wannan aƙida na aje ta sannan ya hiddo littafi yace ga littafin da na rubuta na tabbatar da sufofin Allah kamar yadda ahlus suna wani jama'a suka a kai yanzu ku bar abin da na rubuta can baya ta yi aiki da wannan shi shikenan yanzu duk wanda ya tsaya can ya tsaya can ba da sunan shi ba kuma ya wanke kanshi a wurin musulmi shaidan Allah bisan ban kasa kuma ya wanke kanshi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kun gane ko to duk kullum aka ce asha'ira ko ash'ariya ana ne wanda suka danganta kansu da kansu ga wannan tsohuwar aqidar tashi su sun tsaya can sun rike ta shi kuma ya baro ta to wannan kenan to su ne asha'ira to wal maturidiyya maturidiyya su kuma ana danganta su ne zuwa ga shugabansu abi mansur al-maturidi ya rasu shekara ta 330 da wani abu da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shi tiridi wato ma tiridi sunan wani gari ne a sarmakandu shi sunan ma'abucin wanga aqida da aka danganta mutanen zuwa gare ta tiridi sunan shi Muhammad bin Muhammad bin Mahmud kari ba sarsara ta sunaye masu kyau. Muhammad ibn Muhammad kuma ibn Mahmud kaga da suna masu kyau ne ko to amma kuma aqida ba ta da to su ma sai suka kasance kamar a sha'ira suna tabbatar ma Allah su gobi bakwai kadai kun gane ko shi ne al-ilmu wal hayat wal qudrati wal iradati wal kalam was sam wal basari amma ai kun ga mun karanto ba su a sha'ira sai suna cikin masu siya alimun bila ilim ko <laughs> hayyin bila hayatin kenan ko <laughs> da sauransu to wannan kenan wal kilabiyya ula'i aidan dallu fi hadha al yace wa an gabaki dai sun bace a wannan baba ba ba su gaskiya suke ba kakka ba da su fa hasbatu lillahi ba'd sifatihi sun tabbatar ma Allah wani sashi daga cikin sufofi ne Ina gani sufofin Allah masu yawa dai bata maka kanshi kuma annabi an bata mai sallallahu alaihi wasallam ku zo ku ce sufa bakwai kadai kuma ita ma sufa bakwai ku bada ta yadda ya kamata a bada ta ba wa awwalu akasaraha sai suka yi tawilin mahi yawan sufofin sai suka yi tawilin su wa azamaha in aka ce hannun Allah sai su ce kudarar da ya Allah kun gane ko suka yi tawilin mahiya yawan sufofin Allah fa asbatatil ash'ariyya ash'ariyya ta tabbatar wa man laffa laffahum da wanda ya bi irin hanyar su ya rufe irin bargon su min sifatillahi sun tabbatar daga cikin sufofin Allah ma asbatahu za'amu abinda suka tabbatar suka wato za'amul akala su sun dauki hankali shi ke tabbatar musu ne asfa Allah ba littafin Allah ba ba ba hadisin manzo ba a'a hankali suke tabbatar musu ya sufa Allah wa'amu anil akali sun makance daga rukon naƙali ma'ana rukon abin da aka cirato daga cikin littafin Allah ko aka cirato daga hadisin ya ke ce ma naƙal abin da aka naƙalo abin da aka cirato su ba magana a cirato dalili daga Allah ko daga manzo a'a hankalinsu ne ya yarda da shi ja jaa fihi al-isbat al al-asma' eh, wa sifat sun kauda kai sun makance daga nakali wato cirakarwa wadda wato tabbatarwa ta tabbata cikin abin da aka kira sunan litan Allah da sifan manzo game da dukkanin sunayen Allah da sifofin Allah bil ma'ana asabi tare da ma'ana ingantatta liza malai ce to saboda haka a saman ulama'u at-ta'tila ila qismai saboda haka malaman ahlus sunna wal jama'a sai sai a kasa ta'til wato shine kore sufa da Allah sai sai kasa su gida biyu ta'tilun kulliyyan kore sufa baki daya wa ta'tilun juz'iyyan da kore sufa radi a bar radi kun gane ko wa'anda da suka tabbatar da wani sashen sufofi guda bakwai amma suka kore saura ko suka tawila su ai ka ga sun ta'tilun juz'i ko yawwa yace fatasilu allazi sara alayhi jahmiyyah shi kore su ba wanda jahmiya suka tayi akan shi wal mu'tazila da mu'tazilawa kulliyin shi dukkan wa tatil allazi masha alayhi al-asha'ira kore su ba wanda asha'ira suka tayi akan shi wa man laffa laffahu jaz'in da duk wanda ya ruha irin bargon su ya yafa irin mayafin su to wannan korewar yanki ne suka kore suka bar wani yanki saboda sun ce subobi bakwai sun tabbata ga Allah sun kore saura ko sun tawi da saura kun gane ko to suna su jiziki tabi ne ne zuki korewa sun kore rabi sun bar rabi ba ka sun kore duka mu'tazilawa da jami'a sun kore duka asha'ira sun kore rabi sun kore wani yanki sun sun tawi da mahiyawa kun gane ko wa amma ahlus sunnati wal jama'ati amma su ahli sunna wal jama'a kama asalaf mala yace kamar yadda na gabatar muku zance baya amanu bi kulli ma jaa anillahi fi hada sun yi imani da duk abin da ya zo daga Allah a cikin wannan babu na tabbatar mai su na sunaye da sabobi. wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da duk abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a sunnar shi ingantatta wato na tabbatar ma Allah sunayen shi da sufofin shi imanan sahihan بجميع أسماء الله وصفاته اللائقة بأزمته وجلاله imani ingantacce da dukkanin sunayen Allah da dukkanin sufofin Allah ka dace da girman shi da ɗaukaka shi wa fahimu ma da lat alaihi asmau maani kuma sun fahimci abin da sunayen ke nuni akai na ma'ana sun fahimci abin da sufofin ke nuni na ma'ana fahimta ingantatta li anna masadira dan inda ake samo sunayen da sifofin allati akazu minha ilma hadal babi wadda cikin da suka riko ilimin wannan babi wa ghairahu da wannan shi kitabullahi wa sunnatar wa sunnatar nabi sallallahu alaihi wasallam shine littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wal kitabu shi ko littafin Allah ma'sumun tsararre ne daga banna والسنة ita kuma كما سنة أركتك الصحيحة إن كانت معصومة إتماد على الراجح annabi sallallahu alaihi wasallam bai kuskure alqur'ani ba kuskure magana annabi inda shi ta ba kuskure to sanan magabata suka samu sunayen Allah kofin Allah tare fahimtar ma'ana ingantatta mun bayyance wannan ko wannan wa amma al-firaq al-mubtadi'a amma su wa'anda tawagogi na yan bid'a fa innahum lam ya'khudhu ilma min nusus al-kitabi wa sunnati su ba su karɓo ilimi ba ta hanyar nassoshin littafin Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma akazuhu min al-uqul as-saqima wa min ulum al-kalami wal falsafati amma da kawai yake sun riko ilimin su ne min al-uqul as-saqima daga hankulan su wanda ke cike da ciwo hankalinka ba sai yake da ilimin Allah ba yau shi kake iya tsaro ma Allah sufa da sunaye wanda kai baka gan shi ba za ka sufa shi shi zai sufanta ma kanka shi ko kuma manzon shi ya sufanta maka shi kai ina kai ina wannan ka sufanta wanda baka gani ba baka taba gani ne ba kuma ka sufanta shi ka bar wanda Allah ke aiko masako ya sufanta maka shi duk ko ta hanyar alkur'ani mai girma ya karanta ma aya ko ta hanyar sunna shi ingantatta karanta ma hadisi ko cikin bayanan da yake ko addu'o'in shi kamar yadda cikin addu'a shi muka ji ya sufanta Allah da sufofi kun gane ko kenan wa min kulli kalam suna ɗauko sunayen Allah tsofin Allah daga wato ilimin kalam ilimin falsafa shine ya kawo abin da matararifa ne wal falsafa ilimin kalam wal falsafa ilimin yan falsafa wa hadhihi laysat masadirun sahiha wannan ko ba masdari ne ingantacce ba kun gane ko ba ilimin da shari'a ta yarda da ayi aiki da shi bane yasuf ba ilimi ne ingantacce ba ba masari ne ingantacce da yasuhu an tu'khazu minha asma'ullahi al-husna wa sifatuhu al-ula az-zatiyatu wal fi'liyya kenan ba masari ne da za a karɓo sunayen Allah kyawawa daga gare shi ba bale subobin Allah madaukaka az-zatiyya na zatin shi wal fi'liyya ko na aikin shi wa inna ma hiya masadirun matsaruda غير dan su wannan masarori ne ilmin kalam ilimin masu falsafa masdari ne abun korewa a shari'a gaira makabula ba abun karba bane wala ma'aduda ba a ma kirga shi inda ulama shari'atul islam ba a ma kirga shi a wurin malamai na shari'ar musulunci ba a kirga shi daga cikin ilimi yana magana ilimi to ba da shi ba kun gane ko wa idza kana al ka? kadhalika malai yace to idan al'amari ya kasance kamar haka to sai ka sani fa inna mu'taqida ahlus sunnati wal jama'ati to aqida ahlus sunna wal jama'a bin nisbati da jami'i sifat dangance da dukkanin sufofin Allah to da su isbatuha bidun tashbih wa bidun tahrif wala ta ta'wil wala ta ta'til kenan da su shine tabbatar da dukkanin sufofin Allah ga Allah ba tare da tashbihi ba ba tare da harrafa ma'anarsu ba ba tare da tawi da ma'anarsu ba ba tare da koyi sufofin ba yace fa masalan min sifati arsiliyya misali jerin sifofi na aiki na Allah sifatul istiwaji sifa ta daidaito shi akan al'arshi yace qala Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla yace ar-rahmanu al-arshi mai rama ya daidaita akan al'arshi yace wannan sifa suratul taha aya ta biyar zakara Allah zalika Allah ya ambaci wannan sifa fi sab'i mawadi'in fi sab'ati mawadi'in min alqur'ani alkarim cikin wurare bakwai a cikin alqur'ani mai girma fa huwa al-ma'na sahihu inda ahli sunnati wal jama'ati wannan izzi ma'ana ingantatta a wurin ahli sunna wal jama'a cewa mai ya daidaita kan al'arshi ita ce mai ya daidaita akan al'arshi ine ne nace fama huwa al-ma'ana yawa fama huwa al-ma'ana sahihu inda ahli sunna wal jama'ati menene ma'ana ingantatta? a wurin ahlus sunna wal jama'a bi hadhihi sifati shine sifatul istiwa'i game da wannan sufa ita ce sufa daidaito Allah kan arshi menene ma'ana ingantatta? qalu fiha sifatun fidiliya. sai suka ce game da wannan sufa ce ta aiki hakikatan da hakika hakikatan sufa ce ta aiki ta Allah tabaraka wa ta'ala taliku bi azmatillahi wa wa tadda dace da girman Allah da zata yi bidun tahrifin wala ta'wilin wala tasbihin wala ta'dil ba tare da harrafa ma'anar ba ba tare da tawilin ma'anar ba ba tare da kamanta shi da irin daidaituwa ta abin halitta ba ba tare da kore ita sufan ba bal kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi ba abin da ke yin kama da shi amma kuma siwa yana da sufofi shi mai ji ne mai gani ne wannan wurare guda bakwai sai shekara goma da ta wuce ko sha ɗaya mun karanta su a karatunmu na eh, littafin ibn taymiya eh, a qilitul biya. kuma a darussa na baya na aƙida da mun karanta su kamar tahawiya da sauransu shine na farko dai faɗin Allah ta'ala suratul tsaya ka wadda makaranta a rahman al-arshi ba. ɗaya kenan ko ayuri bakwai ne cikin suratul araf لكن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كأنا ما يسبن تكن شهر ذي تأكل العرش كو سينا أوكو سورة يونس لكن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يا ذي تأكل على العرش سنكما نبدو في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش يا ذي تأكل العرش sai na biyar suratul furqan sun mastawa Allah arshi shi ma sai shida shi kuma cikin suratul sajada Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arsh sai na bakwai a cikin suratul hadid yace huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa bakwai Allah ya kai shi ta kan al haka kenan ahlus sunna wal jama'a sun tsaya kan haka fa hada huwa al ma'na sahih mana yace wannan ita ce ma'ana ingantatta wa huwa isbat sifat al istiwa'i lillah shine tabbatar da sifa ta daidaituwa Allah akan al'arshi tabbatar da ita ga Allah shine wato eh, ma'ana ingantatta tabbatar da ita ga Allah azza wa jalla haqiqatan istiwa'i yaliku bi jalalihi bi azmatihi wa jalalihi kuma daidaito da ta dace da girman da ɗaukaka shi wala juzu su'alu an al kayfiya ya halarta a dore tambaya game da kaifi a ce to kamar kaka ya daidaitu kamar yadda kake daidaita bisa gadanka ko kamar yadda kake daidaita akan kujerarka ko kaza ko kaza a'a wannan babin ba a ciro shi ba a littafin Allah ko hadisin manzo an dai ciro daidaito amma ba a ciro ta. yana ilmar kaifiya dan sanin kaifiyar lillahi tabaraka wa ta'ala ta Allah kadai yake tabaraka wa ta'ala wal istiwa daidaituwar Allah kan al'arshi kama qarar imam malik kama yadda imam malik yace akai ne kama yadda yace al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'ah kaje yadda imam malik yace daidaituwa kan al'arshi dai da an faɗi daidaituwa kowa ya san amma kaka kake wannan abin da aka jahilta da shi shari'a baki ɗaya don malamai sun jahilci Allah bai bayyana shi ba wal imanu bihi wajibun imani kawai da daidaito wajibi ne to tunda maliku yace wajibi ne in ka kiya kaya haramu wa su'alu anhu bid'atu tambaye cewa kakane da daidaito take bid'a ne tunda sahabbai ba su tambaye annabi ba sallallahu alaihi wasallam kai yau dan me zaka tambaye wani malami alama jala da في ma'ana بل المعنى معلوم لطلاب العلم yace malam yace babu wata hanya ba wata dama game da yin tafawidi game da mai da ma'ana mai da sanin ma'ana zuwa ga Allah anan Ya ce a'a ita ma'ana sananna ce wurin ɗaliban ilimi lozubihi domin bayyana ta ga fili wa da makafa'ihi da rashin koyuwarta wa nasuhu muhakam nasi na ma'ana nasi ne muhakami da ake karanta shi a gane walai ta minal mutashabih bai zama daga cikin mutashabihi ba da za a ce ba a gani ba ala yace wa ma ahad tarif wa ahad tatil amma ma abuta canza ma'ana ta sufa daga cikin subobi ko suna daga cikin sunayen Allah ma'abuta da ma'abuta kore sufa Allah baki dai ko sunan Allah fa minhu man nafa hadhihi sifata daga cikin su akwai wanda kore wannan sifa na fayan batan korewa baki da wa minhu man awwala tawilan madamuman daga cikin su akwai wanda suka tawila ta tawili abin zanni fa fassara istiwa'a sai suka fassara wannan daidaituwa bil istila suka ce istila'i ake ni mai ai istawa ma'anar shi istaula kun gane ku faqalu istawa bi ma'ana istaula to shi ko suna da bambanci ina ce istawa ya daidaita istaula ka ya mamaye to kullum an ce wani ya mamaye to ya mamaye da haƙƙin wasu kenan in ma shi yana da haƙƙi ciki to ya mamaye tare na wasu kuma akwai abokin jayayya gare wanda ya gagare shi ya mamaye ko wannan Allah ya dauki daga wannan in talaba ya sun hadu Allah ya ce wa huwa ma'ana madamu wannan ma'anar abin garbi. ta kima kuma ma'ana ce mara lafiya la yaqirruhu alil ilmi shar'i wannan ma'anar mabuta ilimi na shari'a ba za su tabbatar da ita ba as-sa'irin ala nahji salafi wa'anda ke tahe bisa ga tafarkin magabata kamar aida kamar yadda kaga tadawil zalika mirara kamar yadda kaga rubutun wannan cikin littafai ba su dai ba ba su bi ba kama fassaru bil mana. kamar yadda suna fassara wannan istiwa'i suna fassara shi da hayi mana wa saitara da saitara ma'ana Allah ya yi rinjayi a kan al'arshi inan wa huwa tawilun ka zalika shi ma dai tawilin ya bin an ce Allah ya yi saitara ya yi rinjayi kenan yana da abokan yayaya yanzu ga darasi yayi Allah ya ɗauka da yana da wani abokin jariya ya ɗauka da zan al'arshin shi wani na da wani hakki shi da su jariya mun gane ko wannan sun yi gama da yahudawa da Allah ta'ala a cikin alkur'ani ce qulu hidatun sai su suka tsoro cewa hidatun hidatun sai suka karo nunu suka shahi wani harfi da Allah ke son su sa sai suka karo nunu asalin hidatun hadda ka ayana ya hin kurakuran sai suka tsoro cewa hidatun hidatun hidatun ka kamar zangarniya ce mata alkama mata wani abin tsoro to kaga sun canza ma'anar da aka ce musu da lalina zalamu kawalan ghayra alladhi qila lahum Allah ya ce azzalimun sai suka wurgura magana da ba ita aka ce musu to su ma an ga Allah ya ce istawa su ko sun ce istawla sun kawo wani harafi sun sa don su canza ma'ana to kullun dan bid'a haka ya karo harafi dai ya canza ma'ana ko ya rage harafi dai ya canza ma'ana haka dan bid'a yi yi kari ga hadisi dai ya biya bukatar shi ya ci ko wata ma'ana dan ta biya mai bukata cikin hadisin in ya ga kirkiro hadisin gane shi da abu to sai ya samu wani hadisi mai isnadi da kyau hanyar da shi sai ya mai kani karshen shi zai biya bukatar samu ko tsakiyar shi ko karshen shi ko harkon shi sai ya ci ko wata magana wata magana in sa'a bai ta tsayiya kamun ma abuta ilimin sigari yawa ta shiga kwakwalwar mutane wani ma yanzu an ce wannan cikon ba daidai ne da wuya ya gane shi yasa kuke ganin malaman hadisi sai su ce wanga hadisin jimlar shi ta farko ba ingantattaba ce sauran jimlar shi zuwa karshe ingantattaba ce ko ce jumla shi ta karshe ba ingantatta ba ce amma farkon shi ingantacce kun gane ko ko ce da farkon shi da karshen shi bai inganta ba ake ya inganta to kai da ba ka da wannan fata ba ka yi sanin haka amma kai da kanka ka san gangan jikinka guda su kutum likita ke diba ka ya ce cikin kayan jikinka dukkan ka jikin dukkan suka jikinka suke amma cikin kayan jikin wani bai da lafiya kuma ka kare ka sai da dai likita ne ya yi karatun ka ba to shi ma malamin hadisi in yace maka farkon hadisin ƙari adda kai wanda bai tabbata ba ko ƙarshen shi ƙari adda kai wanda bai tabbata ba ko tsakiyar shi ƙari adda kai wanda bai tabbata ba ka yarda da abin yadda yake idan hadisi an koro shi da magana da adafin magana da adafin magana to zai diba da ina ne ya dace so ka magana sai ta ta ina zana ga mutane ba za su gane kari ce ba to inda yake ya samu dama ya sanya kanan sai ya sanya kanan dama dukkan babu ta tsaka masu ilimi ne su ne ma'abuta jagorancin ɓata. to tunda masu ilimi ne sai sun bibi inda za su sa abin ya samu wurin zama saboda wani wurin da za su sa shi ganewa za a sai sun sami ina za su sa shi a samu wurin zama to shi ne dukkan malaman duniya ke cewa tushen dan bid'a usulul dinsu ginshikin da suke riko da shi hadisai masu rauni da hadisan ƙarya nan ne abin tushen rikonsu ko dai su kirkiro abinsu ko magabatansu sun kirkiro musu ko kuma su yi ciko cikin wani hadisi take ko su yi ciko ciki ko in suna damar kirkewa su kirkire to wannan ke mala yake alhamdulillah allazi hada ahla sunnati wal jama'ati as-sa'irin ala nahji salafi fi kulli zamanin wa fi kulli makanin lil qawl al haqqi fi hadha al bab bal wa fi ghayrihi min abwab al ilm al-shar'i yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da ahlus sunna wal jama'a da suka zan suna biyar tawarkin magabata cikin kowane zamani suka samu wannan shari'a cikin kowane wuri cikin duniya yana yace makan kowane wuri a duniya in yake zaman kowace shekara tun daga har kiyama ta tashi da zan ya shiryar da ahlus sunna domin wato biyan wannan tawarki na gabata domin karɓar gaskiya a cikin wannan babe na aqida ahlus sunna wal jamaa bal yace kai ba ma haka ba wa fi gairi da cikin sauran babuka min abwabil ilmi shar'i na babukan wato ilimin shari'a sai zan ko ina suna bai tawarkin magabata menene annabi sahabbai su menene magabata suka yi abin da ya zama addini wancan lokacin shine zama addini yau da abin da bai zama addini ba can yau bai zama addini wannan shine ma'auni domin gode ma Allah to sai nassin littahi sai koma ga makani yace Muhammad Abdul Wahhab yace fala amfa anhu ma wasafa bihi nafsahu ba zan kore ma Allah abin da ya sufanta kanshi da shi ba wala uharrifa al-kalima an mawadihi ba zan canza mu wata kalma ma'ana ba daga ma'anar da Allah da annabi suka aje ta na aqida ahlus sunna wal jama'a na sufofin Allah wala ulhidu fi asma'ihi wa ayati ba zan yi ilhadi ba in zo wata hanya sabuwa ta saba ma hanyar magabata a cikin sunayen Allah ko a cikin ayoyin Allah wala ukayyifu kun ba zan zo ga wata Allah ba in ce ga kaifiyar ta da take a'a ni ma na tsaya yadda magabata suka tsaya wala umassilu sifatihi ta'ala bi sifati khalqihi kun ba zan misalta sifofin Allah ta'ala ba sifofin halittar shi li'annahu ta'ala la samiyya lahu wala kufa lahu dan shi Allah babu wani wanda ke iya dauka sunan shi kun babu wani wanda ke iya dauka sifar shi ba mai iya zama ba mai iya mukafa'a da shi a ce yayi daidai da daidai da shi abinda ake ce mukafi wanda ka mai abinda shi ma ya iya maka shi kun gane ko to Allah ba wanda ke iya tsaya matsayin shi ya yace abinda Allah ke iyawa wala nidda lahu Allah bai da kishiya wala yuqas bi khalqihi ba za a sha ba za a auna shi da abin halitta shi ba a daidaita shi a daidaita shi da abin halitta shi ba kenan a ce karhin Allah irin karhin abin halitta shi kyawun Allah irin kyawun abin halitta shi komai na Allah a ce irin na abin halitta shi ba yi maka mamar da Abdul Wahab wannan shine matani wanda mun karanta shi aiko sai malai ya komo kasa kun ga lamba Ya ce to yanzu za a kama sharhi har ko koshi yace hadha al bayan al mufassil muttasilin bima Ya ce wanga bayani da aka yi dalla dalla tabe yake da abin da ke gabanin shi fakad bayyana shaykh rahimahullah aqidatahu as-salimata as-sahihata allati fi aqidatil mu'minina Sheikh Muhammad Abdul Wahab ya bayyana aqidar shi lahiyayya aqida ingantatta wadda ita ce aqida ta mu'minai allati jaa a al-Qur'an al-Karim wa sunnatu wanda ita ce Qur'ani mai karanci ya zo da ita ita ce sunna tsarkakka ta zo da ita wa fahima hal wa fahima sai kuma magabata na gari suka fahimce ta al-fahama sahiha fahimta ingantatta wa bayyana huna yanzu nan Muhammad Abdul Wahab sai bayyana mu mu'akkidan yana mai karawawa game da mamada game da abin da ya gabata bi anna mu'taqidahu cewa abin da ke aki da shi annahu ya safa Allah bima wa safa bihi nafsuhu shi yana sifanta Allah da abin da ya sifanta kanshi da shi fi kitabihi al-aziz kin littafin shi mabuwai fi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam al-mutahhar da abin da manzon shi ya sifanta shi da shi cikin sunnar shi alkakka wa anna Allah azza shanahu lalle Allah azza shanahu laysa lahu nazirun wa laysa lahu matilun wa laysa shabihun وليس له وليس له مثيل ولا شبيه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته yace dan lalle Allah haka shanuhu yace bai zan yana da wanda zai yi kama da shi ba bai zan yana da wanda zai zama misalin shi ba bai zan yana da wanda zai zama shabihu din shi ba cikin zatin shi ko cikin sunayen shi ko cikin sabobin shi babu da annabi al wa ma siwahu makhluq dan shi mai halitta ne duk abin da ba shi ba abin halitta ne wani ilah al shi abin bauta ne za a bauta ma wa ma siwahu abdu duk abin da ba shi ba bawa ne falillahi subhanahu al kamal al mutlaq kenan Allah subhanahu yana da kamala wanda suke sake ba kai wa ma siwahu mun makalukati duk abin da ba shi ba na abubuwan halitta shi mutane ko dabbobi fi yi cikin samman shi wa arziki ko cikin kasan shi muftikirin ilayhi mai bukata ne zuwa ga Allah amma shi Allah bai bukata zuwa ga bayi كما قال تبارك وتعالى أما إذا الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو والله هو الغني الحميد يا كومتان كوني ما سبق حتى سواك الله الله شي وداتيني من قال يقول الله شي وداتيني الحميد وأنت أبودي ما دوني سورة الفاتحة تشابه وقال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص sai aka ce ma annabi ke Allah shi kadai ne abin bauta shi ne wanda kowa ke nihin ya biya mai bukata bai haihu ba ba haine shi ba kun babu wani wanda zai zama kama da shi wanda zai yi mukafa'a da shi zai iya abin da yake iya ba suratul ikhlas yace wa hadhihi sura ala kifariha wannan sura bisa gajarta ta shamalat anwa at-tauhid as-salatu anwa at-tauhid as-salatu ta tattaro nau'ukan tauhidi as-salatu guda uku tauhidul rububiya, tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat kun gane ko tauhidi na kadai da Allah da bauta tauhidi na aikin Allah shi kada yake tauhidi na sunayen Allah da sifofin shi leza Allah yake to saboda haka sabata fil hadith as-sahih an annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lalle shi ya ce inna aka ajadu sulfal qur'an wannan sura tana daidai da kashi ɗaya cikin uku na alqur'ani wannan bukhari ya rawaito shi daga hadisin abi sa'id al-khudri sannan muslim ya rawaito shi min hadisi abi darda mun gane ko kenan wa ma zalika illa bi annaha tanawalat anwa' at-tauhid as-salasa ba abin da ya ja haka sai dan ta tattaro nau'ukan tauhidi guda uku tauhidin rububiyyati wa tauhidin uluhiyya wa tauhidin asma' wa sifat tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya da tauhidin kada ka Allah da sunayen shi da sabobin shi kada ta Allah da ayyukan shi kada ta Allah da bauta kada ta sunan shi da sabobin shi ta tattaro wannan saboda haka alqur'ani an kasa shi gida uku wato kashi guda zai zan tauhidi kashi guda ya zan hukunce hukunce da ibadodi kashi guda ya zan tarihi